والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله عليه من الله أزكى وأفضل وأتم التسليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما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 mai taken haula ma'idatul qur'an muna rayuwa a cikin inuwa ta alƙur'ani mai girma muna sauraro daga cikin ayoyinsa muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu amfanin iko da wannan alƙur'ani mai girma wanda littafi ne da ya kunshi shari'a ya kunshi shari'a ta mutane gaba ɗaya muna roƙon Allah Allah ya shiryar da mu zuwa fahimtar wannan littafi da yin aiki da shi da lura da ma'anarsa da ƙoƙarin ɗabbaƙa shi aikata shi a cikin rayuwarmu idan mai bibiyan mu a wannan shiri bai manta ba a karatunmu na baya mun tsaya kan aya ta 20 a cikin wannan sura mai albarka wanda muna ta bayani ne akan siffofi na 'yan aljanna wanda 'yan aljanna su ne wanda za su rabauta kamar yadda Allah ya ce ashabul jannati humul fa'izun 'yan aljanna su ne waɗanda za su rabauta gobe kiyama allah ya ci gaba da faɗa mana irin ni'ima da yawa innan yan aljanna ya ce aliyahum thiyab a samansu akwai wani irin tufafi wanda tufafin da za su rinka kwalliya da shi kenan da shi za su rinka kwalliya wani irin tufafi ne thiyabu sundusin wato tufafi wanda yake na alhariri mai kyalli mai haske khudrin wanda yake kore ne shar wa istabraqin da wani alharirin kuma sundus alhariri ne haka istabraq shi ma alhariri ne amma menene bambanci tsakaninsu idan aka ce sundus ana nufin maraƙa min alharir wanda ya sili sili wanda ba shi da kauri amma idan aka ce istabrak shine mai kauri to a nan abin da za mu ce shine yanayin tufafinsu tufafi na ciki wanda yake fil zai kasance sundus saboda me saboda yana sili-sili yana da shara-shara amma tufafinsu na ciki mai kauri wato na bayyane zai kasance istabrak to irin wannan tufafi ne Allah maɗaukakin sarki zai bawa zai sanya wa 'yan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikinsu wa hullu asawira min fiddatin sannan an musu kwalliya da wani irin awarwaro min fidda wanda an yi shi da azurfa wa saqahum rabbuhum sharaban tahura Allah maɗaukakin sarki Ubangiji ya shayar da su wani ruwa wanda yake wannan ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa wasaƙahum rabbuhum sharaban tahura ruwa ne wanda yake ya tsarkaka daga dukkan wata ƙazanta daga dukkan wani datti wani hannu bai taɓa taɓa shi ba sannan wani abu bai taɓa cakuɗuwa da shi ba wannan ni'ima muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya mana ita Allah ya ci gaba da cewa inna haza kana lakum jaza'an lallai wannan abu da kake gani Allah maɗaukin sarki yana ta maimaitawa yana ta faɗa wani sakamako ne da za a ba 'yan aljanna saboda me jaza'an bi ma sabaru saboda irin haƙurin da suka yi a duniya sun yi haƙuri da duk wani bala'i da duk wata wahala da za su sha haƙuri da talauci haƙuri da babu haƙuri da maƙiya haƙuri da cutar da su da aka yi to shi yasa mu yi haƙuri mu yi haƙuri mutum ba zai taɓa cewa zai yi riƙo da addini ba Allah ba zai jarrabe shi ba amma idan Allah ya jarrabe ka ka yi haƙuri to gobe kiyama sai Allah ya saka ma da irin wannan ni'imomi wanda babu su a duniya duk abin da ake kwatanta ma na jin daɗin lahira kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake faɗa innama hiya asma' kawai sunaye ne dan a kwatanto ma amma irin na lahira daban baka taɓa ganin shi ba fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna zaka je ka samu abin da idanunka ba su taɓa ganin shi ba la ainun ra'at ido bai taɓa gani ba wala uzunun sami'at hakanan kunnuwa ba su taɓa ji ba wala khatar ala bashan, bashar zuciyar kama, ma ba da taɓa tunanin irin wannan abu ba ya Allah maɗaukin sarki ka azurta mu da wannan aljanna amma ba za mu samu wannan aljanna ba sai mun yi haƙuri mun dage wurin yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya mun dage wurin bin Allah maɗaukakin sarki sau da ƙafa kuma za a wahalar da mu za a cutar da mu duk wani abu da a yi mana amma mu haƙuri mumini ba zai taɓa zama haka ba ba tare da cutarwa ba shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa la yuftanun yanzu mutane za su yi zaton kawai za su ce min yi imani da baki Allah maɗaukin sarki bai jarrabe su ba wallahi ba zai yiwu ba to za ka ga duk irin abin da kake gani na daɗi sawa'an a nan duniya ake samun sa ko kuma a can za a same shi an haɗawa innan yan aljanna me mutum yake takama da shi a duniya abin da yake takama da shi shine a ce ya ci abu mai kyau to ka duba irin abincin yan aljanna ko kuma a ce ya sha abu mai kyau ka duba irin launi-launi na abin sha da yan aljanna za su samu ko kuma a ce ya sa me ya sa tufafi mai kyau to ka duba irin tufafin da Allah maɗaukin sarki ya ce yan aljanna za su samu sai ni'ima ta mata to su ma ka duba siffa ta matayen aljanna wanda Allah maɗaukin sarki ya siffanta su da cewa azwajin mutahhara tsarkakakku ne ba sa jinin haila ba sa jinin biki ba sa tofar da majina ba sa wari ba kawai kanshi zaka ji suna yi to saboda haka ya kamata mutum ya dage saboda ya samu wannan ni'ima annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi yana cewa babu wata mata a duniyan nan da za ta cutar da mijinta face sai Allah maɗaukin sarki ya umarci matarsa daga cikin matan hurul'in ta ce ya wance ki haƙuri ki kyale min mijina ta ce mata killa Allah maɗaukin sarki ya tsine miki ai kamar baƙo ne ya zo wurinki ya kusa tahowa zuwa wurinmu to ka duba irin wannan ni'ima da Allah maɗaukin sarki ya yi ma matar da baka santa ba ma baka taɓa ganin ta ba tana baka kariya tun kana nan duniya to kuma ina ga kaje can wurinta ma Allah maɗaukin sarki ya azarta mu da hurul ain Allah ya ce inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura kuma wannan lada ne na aikin da kuka yi wanda kun cancanci a yi muku godiya akan wannan aikin. Allah maɗaukin sarki ya zo ya ci gaba da bamu bayani akan wannan alƙur'ani yake cewa inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila haƙiƙa mu mun saukan maka da wannan alƙur'ani saukarwa alƙur'ani saukakke ne daga wurin ubangiji Allah maɗaukin sarki shine ya saukar da shi daga sama kan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aya ta gaba Allah yake ce mana to fasbir li hukmi rabbika yake faɗa wa annabinsa cewa kai haƙuri kai haƙuri li hukmi rabbika ga hukuncin ubangijinka malamai suka ce shine li ibadatihi wurin yi mai bauta wa hiya min al hikma al tana daga cikin hikima wacce take tsantsan hikima ce sannan waɗansu suka ce abinda Allah maɗaukin sarki yake nufi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai haƙuri saboda jinkirin wato ba a yi ma izini da ka yaƙi waɗannan mushrikai da suke cutar da kai ba a hankali Allah maɗaukin sarki yana sane kuma akwai lokacin da zai zo za a yi ma umarni shi yasa Allah yake cewa fasbir li hukumi rabbika wala tuti minhum athiman aw kafura kada ka sake ka je ka wani athiman mai aikata laifi a cikin su biyayya aw kafura ko kuma mutumin da yake mai yawan kafirci kada ya kai kowa yi a cikinsu. Ke sa Allah yake ƙara ƙarfafa mana dai a cikin suratul ahzab yake cewa wala tuti'il kafirin wala tuti'il kafirin wal munafiqin ya kai wannan annabi kada ka yi wa kafirai da munafikai biyayya kwata kwata kakkai musu biyayya wala tuti'il kafirin wal munafiqina wada azahum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila to Allah maɗaukin sarki yawa annabinsa umarni kada ya bi hanyar kafirai kada ya musu biyayya kada a ce sun zo sun taru wurin haɗuwa kan wani addini musulunci daban kafirci daban idan mutum zai musulunci ya shiga musulunci gaba ɗaya musulunci ba a cakuɗe cakuɗe hanya ɗaya ce Allah ya ce fasu li hukmi rabbika wala tuti minhum athiman aw kafura kada ka bi wani wanda yake mai yawan aikata laifi ko kuma kafuran mai yawan wato aikin kafirci Allah ya ci gaba da cewa annabinsa wadhkur isma rabbika bukratan wa asila ka ambaci sunan ubangijinka safa da yamma bukratan wa asila abinda ake nufi shine shi sabahi wal masa da safe da yamma shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbi'un Sarki ya tabbata ga Allah lokacin da kuke yammaci da kuma lokacin da kuke wayar gari wannan ana ƙara kwaɗaitar da mutum ne ya kula da azkar tunda an umarni an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni wanda yake shine shugaban halitta da ya ambaci Allah da safe da yamma to ina mu farar hula wanda mu muka fi bukatar irin wannan manzon Allah sallam Allah ya gafarta mai ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min zambihi an gafarta mai in ma ya aikata in ma bai aikata ba ko menene an gafarta mai to ina ga mu wanda ba mu san halin mu ɗan kila wa ƙala ne saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata ɗan uwa musulmi ka dage a kai mulazamatul azkar duk wani zikiri da ka ji an ce ma manzon Allah sallallahu alaihi sallam yayi ka yi ƙoƙarin mulazamarsa ka yi ƙoƙarin cakuɗuwa da shi ko da yaushe ya kasance kana yin wannan azkar din ka sa lokacinka na azkarus sabah na azkarul masa sannan kuma da waɗansu zikiran zikiran shiga gida zikiran fita daga gida zikiran shiga cikin masallaci da dai shauransu wa minan laili Allah maɗaukin sarki ya ce wani ɓangare kuma na dare fasjuda lahu wato kai wa Allah sujada abin da ake nufi da wani ɓangare na dare waɗansu malamai sun ce salatul maghribi wa salatul isha to shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ta'abiri da sujada a nan yana nufin sallah saboda sujada tana daga cikin wani yanki na ayyukan da ake yin su na farilla a cikin sallah Allah maɗaukin sarki ya ce wa minan laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila sannan ka yi tasbihi ga ubangiji ka wato girmama ubangiji ka yi mai tasbihi da tsakar dare wato lailan tawila dare mai tsaho kamar wannan ana ishara ne ana nuni ne zuwa mutum ya dage wurin kiyamun laili wurin sallar tahajjudi musamman irin wa'annan kwanaki da muke cikinsu kwanakin asharul awakhir bai kamata a ce mutum ya kwanta yana ta munshari yana ta bacci har sahur ya wuce shi har ai sallar asuba rahama ta Allah maɗaukin sarki tana ta sauka wanda duk a shekara duk kwanakin shekara Allah maɗaukin sarki yana sakkowa a a kashi ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare to kuma ina ga a ce kwanakin da yake sakkowa kwanaki ne na ashirul awakhir ya kamata mutum ya kokarin ganimta ya kokarin amfanuwa da wa'innan kwanaki Allah maɗaukin sarki ya ce inna ha'ula'i haƙiƙa wa'innan mutane wato kuffaru makka kenan mutanen makka da duk wanda ya aiki irin nasu na ƙin wato saduwa da Allah na fifita duniya akan lahira da su ake magana ya ce inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajilata suna son mai gaggawa wato ita ce gidan duniya kamar yadda akwai kwatankwacin wannan aya a cikin suratu al-isra inda Allah yake cewa man kana yuridu al-ajilata duk wanda yake son mai gaggawa wato duniya ajjalna lahu fiha ma nasha'u za mu gaggauta mai wannan gidan duniya amma shi ma ma nasha'u abinda muke so liman nuridu ga wanda ya so san duniyar da kake ba shi zai sa Allah maɗaukin sarki ya baka ba sai ka zo kana ta san duniya duk yadda za ka yi ka shiga ta can ka fita ta nan ka koma ta nan ka zagaya ta can duk irin wahalar da za ka yi a kan duniya amma ta ƙi samuwa saboda Allah ya ce za a baka duniyan ne gawa Allah ya ce man kana yuridul akhir ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u abinda muke so liman nuridu ga wanda muke so ba kowa ne ma ake ba duniyar ba ko da yana so idan an baka din Allah ya ce sun maja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura sannan gobe kiyama cikin wutar jahannama za a saka wal iyazu billah amma wanda ya so lahira fa wa man arada al akhirata wanda ya nufin lahira wa sa'a laha sa'yaha yayi aiki dan lahira ko mai na mumini to wannan Allah madaukin sarki zai bashi ladansa ladan aikinsa cikakke Allah maɗaukin sarki ya samu daga cikin masu fifita lahirar su akan wannan duniya wacce take ƙararriya ce wacce ba abin da za ta amfane mu da ita duk abin da muka tara ma a cikinta barin shi zami ba za mu tafi da shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba ba zai amfane mu ba mu da mu a wannan rana ta gobe kiyama ba abin da za su yi mana amfani Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun yawma la yanfa'u malun wala banun ran da dukiya duk yawanta ba za ta yi amfani ba wala banun hakanan 'ya'ya duk tarinsu ba za su yi ma amfani ba menene zai amfani illa man atallaha bi qalbin salim illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya wacce take tsarkakakkiya zuciya wacce ta kubuta gabarin shirka da Allah zuciya wacce ta kubuta gabarin san duniya Allah maɗaukin sarki yake cewa inna ha'ula yuhibbuna al'ajilata lalle wa'innan wato kafiran maka da duk wanda suka yi aiki irin nasu suna son al'ajilata wato mai gaggawa wa ya wa ra'ahum yawman saƙila kuma suna barin wani wato yini wanda yake a gabansu suna barin shi wanda yini ne fa mai tsananin zafi yini ne mai tsananin gaske wanda shi ne ranar alkiyama suna barin shi ba sa imani da shi ba sa aiki saboda wannan yini to saboda haka wannan kira ne allah maɗaukin sarki yake wa mutane cewa su kula da wannan yini yini ne yana nan lokacin da zai zo ba maki ya zo ma ba tare da shiri ba kuma haka yake zuwa wa mutane mafi yawanci saboda ba a tanadi saboda wannan yini allah maɗaukin sarki da aka tambaye manzo Allah aka ce mai kul ka innama da aka tambaye shi game da asa'a saa kiyama mai manzo Allah ya ce Allah ya bashi umarni ya ce inna ma ilmuha inda rabbi iliminta yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala ilimin kiyama yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah shi kansa bai san lokacin da za a tashe ta ba la yujalliha li waqtiha illa huwa babu wanda zai iya bayyanar da ita in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba a zo a ce an bayyanar da ita kafin lokacinta sai Allah subhanahu wa ta'ala shine kawai zai bayyanar da ita to saboda haka wajibi ne akan mutum ya ta ƙoƙari. ya ta ƙoƙari wurin me wurin tanadi saboda fuskanta wannan rana Allah ya ce inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila Allah ya ce nahnu nahu. mu dinnan Musa Allah mu dinnan mu ne muka halicce su su masu ƙoƙarin fifita gidan duniya akan gidan lahira to mu ne muka halicce su kuma mun sha fada mun sha ba su labari a cikin wannan alkur'ani yaya halittar su ta kasance ko a farkon wannan surar an gaya mana hal ata alal insan hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura Allah ce inna khalaqnahu inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira to kaga surar sai aka zo karshe karshen ta ana so a rufe ta da magana halitta Allah ce in nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum lalle mu mu ne muka halicce su kuma sun san irin halittar da aka yi musu daga dugon mani sannan ya zama me ya zama gudan jini sannan ya zama tsoka aka fara busa mai rai da dai shauransu matakai matakai haka Allah maɗaukin sarki ya halicce su Allah ya ce wa shadadna asrahum kuma muka yi ƙoƙarin me muka yi ƙoƙarin ƙarfafa halittar tasu wa shaddadna asrahum aka yi mutum halitta mai karfi wanda zai iya fuskanta abubuwa da yawa da ita duk wannan iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kyautata halitta ba ka da wani iko da za ka sa hannu a cikin halittarka Allah ya ce fi ayyu suratin masha sha Allah maɗaukin sarki yadda ya ga dama shi ya kera ka shi ya gina ka ba ka da hannu a cikin halittarka shi yasa Allah ya ce nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza shi'na baddalna amsalahum tabdila Allah madaukakin sarki ya ce idan muka so idan muka so fa sai mu canja wasu ba gagara Allah yi ba duk girman mutum ba zai gagara Allah subhanahu wa ta'ala ba duk irin karfin da Allah ya baka ba za ka gagara Allah ba idan mutum yana ji da karfi yana takama da shi kosashe ne yana takama da yana takama da ƙarfi a bayan ƙasa to Allah maɗaukin sarki ya halarci waɗanda suka fi shi ƙarfi kuma ya halakar da su labarin mutanen annabi saleh ba shi da nisa da mun karanta wani ɓangare daga cikin ƙisarsu yadda Allah maɗaukin sarki ya halakar da su suna ji da ƙarfi suna keta duwatsu su gidaje suka yi taƙama da ƙarfinsu ga adawa su ma suka ce man ashaddu minna kowa suka yi taƙama suka ce wane ne ya fi mu ƙarfi Allah ya ce a walam yaro an Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin ba su san Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce su ba ya fi su ƙarfi to shi yasa duk wani mai ji da ƙarfinsa duk wani da yake ganin ƙudura Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙarfin ƙudura Allah to ƙarya yake yi sai dai Allah maɗaukin sarki ya mai istidraji ya ƙyale shi za ga waɗansu mutanen suna ta kuri suna cewa kaza da kaza kaza muna da ƙarfi me yasa an ba kaza kaza bai same mu ba to Allah ne kawai ya zira musu ido akwai lokacin da za a zo ido zai raina fata to Allah maɗaukin sarki ya ce wa iza shi ina baddalna amsalahum tabdila idan muka so wallahi za mu iya canja wasu ba su ba za mu iya canja wasu mu zo da wata halittar daban shi yasa Allah yake gaya mana idan mutane suka juya suka yin imani wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la takunu amsalakum mutane idan ku ban addinin Allah sai Allah ya canja ku ya kawo mutanen da za su yi wa addini hidima kullum kana nan ana cewa ka taimaka wa addini ka taimaka wa addini ka ki taimakawa to wata rana ana nan ko ya kasance ma kana zaune din a samu wanda zai zo ya taimaka wa addinin kuma a gaban ka sai dai ka ji haushi ka rasa yadda zaka ko kuma ya kasance baka nan ma dukiyar taka ka bar ta 'ya'ya sun cinye lokacin da ake bukatar ka taimaka addinin ba kai ba to Allah ya ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum sannan Allah ya ce in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz sannan Allah ya ce in yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin duk wannan iko ne na Allah an mutane sun ƙi bautar Allah sun ƙi wa Allah biyayya sun ƙi taimaka addinin Allah to Allah maɗaukin sarki sai ya kawo wanda za su taimaka wa addinin su kuma wa'annan mutanen Allah ya gusar da su Allah yake cewa inna hazihi taskira wannan surar da muka karanta da abin da aka fada a cikinta duk fa ce wato wa'azi ne ga halitta duk wa'azi ake wa halitta faman sha'ar takhadha ila rabbihi sabila duk wanda yake so duk wanda yake sha'awa to sai ya kokari ya nemi hanya madaidaiciya wacce za ta sadar da shi da ubangijinsa sha'ar sha'a kaza ila rabbihi sabila wayannan aye da ake ta karanta mana duk wa'azi ne duk faɗakarwa ce duk jan hankali ne Allah maɗaukin sarki yake mana wa ma sha'una illa an ya sha Allah babu wani abu da za ku so ku aikata ya faru sai in Allah maɗaukin sarki ya so wannan abu ya faru duk irin dabara ka yadda za ka yi idan Allah maɗaukin sarki bai kaddara abu ba to wannan abin ba zai faru ba mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya so abu yake faruwa inna Allah kana aliman hakima haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki masani ne kuma mai hikima ne Allah maɗaukakin sarki yana da sanin komai ba abinda yake fita daga sanin Allah subhanahu wa ta'ala komai ko motsi abu cikin duhun dare cikin duhu kowane irin duhu ne Allah maɗaukin sarki yana ganinsa kuma yana sane da shi hakiman sannan Allah maɗaukin sarki mai hikima ne wurin tsara wato abubuwan da yake tsarawa ko halittar nan idan muka gani ta sama da ƙasa halitta ta mutane idan muka gani halittu na Allah duk ga nan za mu ga akwai tsari sosai a cikinsu shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa inna allaha kana aliman hakima haƙiƙa Allah aliman masani ne kuma hakiman mai hikima ne Allah ya ce yudkhilu man yasha'u fi rahmati yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah madaukakin sarki yana sanya wanda ya ga dama yana sa wanda ya ga dama a cikin rahamarsa shine yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah madaukakin sarki yana sanya wanda ya ga dama a cikin rahamarsa shi yasa duk a karkashin rahama ta Allah muke kada mutum ya gani cewa a yawan aiki da yake yi da yawan kwazo da yake wurin ibada wannan kawai ya isa a ce Allah maɗaukin sarki ya sanya shi jada. to fa sai Allah maɗaukin sarki ya datar da kai da rahamarsa abin da ya fi dukkansa rahama Allah subhanahu wa ta'ala duk a ƙarƙashin da muke shi yasa dole kullum mu rinka roƙon Allah Allah maɗaukin sarki ya mana rahama rahamar tasa ce ta sa har muka shiru. muka zama akan hanya madaidaiciya wazzalimina amma azzalimai a'adda lahum azaban alima Allah maɗaukin sarki ya tanadan musu azaba wacce take mai raɗaɗin gaske me yasa aka yi musu haka saboda sun sanya ibada ta Allah a inda ba dace ba Allah ya ce su bauta mai su kuma sun je sun bauta wa nan Allah wayannan azzalimai kenan wato kafirai anan muka zo ƙarshen wannan sura kuma ya dace da cewa ƙarshen wannan shiri shi ma ya zo da fatan abin da muka faɗa daidai a cikin wannan shiri Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda kuma kai kuskure Allah maɗaukin sarki ya fi mana yan uwana masu bibiyan mu masu kallon mu a wannan shiri sai mun haɗu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور